Walid Jibrin na daga waɗanda suke saurin farko a kafuwar PDP tun 1998 kafin fara mulkin ta 1999 da haka ya jaddada cewa zai iya sadaukar da kowane mukami don samun haɗin kan jam'iyyar. Fitinar PDP ta taso tun nasarar Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa kuma daga arewa maimakon burin wasu 'yan kudu irin gwamna Nelson Wuke na Rivers da ke son tikitin ya koma kudu. Wali Jibrin ya ce murabus ɗin nasa zai yi matukar rage cece kucin mukaman PDP sun taru a Arewa ciki har da na shugaban jam'iyyar Yorciya Ayu daga Benue. Mutane ko ina suna faɗin jiki da kudu ɗin da arewa da kowane so suna yaba mini na ƙoƙarin da na yi an na ce ba na so kuma yau na fita an ba mataimakina rikan rikon kwariya. shi kuma mataimaki daga ciyan kudu ne wajen yamurai to su wanda suke yi shugaban amintattun pdp da ya murabus ya ce zai ci gaba da zama a jam'iyyar kuma zai samu babban mukami a kamfen ɗin ɗan takararsu a tiku abubakar ba za cire ni a cikin sa baki a cikin maganan ba ina nan amma ni ba ni ne shugaban ba yanzu amma akwai wani mukami babba wanda ake so a bani a wannan tafiya na atiku a nan ne zan dunga bata shawara domin abin da na yi bada shawara yanzu ya aiki duk an yarda da shi manyanmu na arewa amintattu namu su amince da ni matasa su amince da ni mata su amince da ni to me zai sa ba zan shiga kwamiti na irin wannan na ba su shawara ba. Matsayar shugaban jam'iyyar ayu ita ce zai sauka ne bayan zaben 2023 in yayi nasarar kai jam'iyyar gaci ta lashe zaɓe. kakakin ayo wato Yusuf Dingyadi ya ce ba zai yi murabus ba, da hakan baguwar dabara ce ga fafutukar jam'iyyar ta neman dawowa madafun iko. Duk waɗanda ke ta shirci faɗin cewar a canza shugaban jam'iyya ko kuma suna son a zakuta jam'iyya wani daga wani ya kawo shugaban jam'iyya duk bai da umarni idan ba a kama gwamnati ba. don haka duk wannan magana da ake ta yi magana a ci zaɓe ake mai girma shugaban jam'iyya ya faɗa cewar bayan an kammala zaɓe jam'iyyar pdp idan mai girma wazirin adama ya ci zaɓe zai aje wannan kujerar domin me ya cimma burinsa kuma ya biya buƙatar da ta ce ta 'yan Najeriya. Amma zai yiwa Najeriya ta cika wani mummunan yanayi mummunan hali babu wani kyakkyawan tsari ko jagoranci a kawo mana maganar rikicin jam'iyya na shugaban jam'iyya ya sauka. Za a jira ga da wiki da magoya bayansa za su karbi murabus din na jibirin da kowa kan zai sa su kawar da idon su kan ayu. Nasiru Adamalika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.